Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannu ku da sake sa da mu sabon shiri. Yanzu yanzu nan saurayin nan da ya karya Nuhu Abdullahi ya sake wallafa wani batun. Saurayin da ya wallafa bayani akan Nuhu Abdullahi game da asalinsa jarumin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. A yanzu ya sake wallafa wani batun game da shi Nuhu Abdullahi. Kamar yadda kuka sani ba mu jima da kawo muku labarin saurayin da ya doguwar rubutu akan rayuwar Nuhu Abdullahi. jarumin masana'antar shirya fina-finai ta kani wanda yake taka muhimmiyar rawa a yanzu a cikin shirin fim din nan da hake haskawa mai dogon danko wato labari na sai dai bayan cece kuce da wannan rubutu nasa ya kawo a yanzu ma ya sake wallafa wani batun a game da abin da ya kasance saurayin da ya ce ya yi rubutu ji akan nuhu abdullahi jarumin masana'antar Kano. ina kalubalantarsa akan sanja asalinsa da ya yi tare da cire mahaifarsa a cikin tarihin rayuwarsa da gidan jarida na bbc hausa suka tambaye shi a wani hiri da suke yi na daga bakin mai ita inda wasu suke ganin kamar ban kyauta ba wasu har da zagi na ma saboda na faɗa wa duniya gaskiya kuma yadda nake ganin cewa abin da na yi daidai ne dalili na kuwa shi ne mun san nuhu abdullahi tun kan ya zama wani abu mun zauna da shi a lokacin da shi ba kowa ba ne dukkanin wanda suke kare sun san shi ne bayan ɗaukakar da ta zo masa su ne suke son tsakaninsu da allah domin da addu'arsu ne ya zama abin da ya zama a yanzu su ne suka fi yi masa fatan alkaini ba tare da tsammanin wani abu daga hannunsa ba a garin tudun bici aka haife shi a nan ya tashi a nan aka fara gina shi ta hanyar bashi ilimin boko da na arabiya a nan ne ya fara koyon rayuwar ingantacciya amma a yau an waye garin nuhu yana kora kansa daga garin duk da babu wani laifi da aka yi masa a garin ko kuma wani abu da zai sa ya tsani garin kawai dai saboda kar a masa dariya a ce shi dan ƙauye ne to ina so in yi masa tambayoyi wasu kamar haka na farko shine me ribarsa ta jefarwa mahaifarsa sai na biyu me yasa baya alfahari da asalinsa sai na uku menene dalilin da yasa ya cire sunan jiharsa da ƙauyensa a cikin rayuwarsa ina so ya san cewa ɗaukaka ba hauka bace. dukkanmu muna ɗaukakar da Allah ya yi mana yanzu haka ni shugaban marubutan kasuwar jihar Lagos ne kuma ni ne mataimaki na musamman ga shugaban 'yan arewa mazauna jihar Lagos wato Alhaji Muhammad dan dan yabo amma duk wanda ya sani ya san asali na dan da sunan ƙauye na ma nake tutiya wato a yau mutanen ƙauye ne suke son ka su da Allah kuma su ne suke yi maka fatan alkhairi saboda sun san ka a lokacin da baka da komai mahaifinsa ya zauna da kowa lafiya mutumin kirki wanda bai taba kushe asalinsa ba duk da ba sosai yake zama a garin ba amma duk inda ya tafi sai ya dawo ƙauyen nan haka haka ƙaninsa ma yake aliyu haka zalika yayansa abdulrahman shi ma haka yake bari nuna muku wani hoto da yake a makarantar giass wasu bangaren ginin wasu house tare da shehu sa'ida ayu da suleiman tanko da kuma anas yakubu an ɗauki wannan hoton ne a lokacin da nuhu abdullahi yake jss 3 a jikin bangon Sakaba House ranar Talata da yamma kafin a higa mars Saurayin ya kara da cewa ina kira gare ka da ka janye kalamanka, ka nemi gafarar abokanka da 'yan uwanka akan wofantar da su da kai domin suna da haƙƙi akan ka sosai kuma sai Allah ya tambaye ka. Da fatan Allah ya baka ikon gyarawa amin. Sako daga Isiyaku Muhammad Wali. wannan shine abin da ya wallafa a shafin sa na facebook akan nuhu abdullahi jarumin masana'antar shirya fina-finai ta kanewood wanda yake taka muhimmiyar rawa a yanzu musamman ma a wannan hiri da ake haskawa mai dogon zango wato labari ana muke zuwa muku da karshen wannan shirye-shiryen namu so ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kodayaushe mun gode za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a sashen nan namu na tofa albarkacin baki sai an jima